lalurar da take damun 'ya'yanmu kuma tana wahalar da iyaye sabida yawan laulaye-laulayenta. Ku biyo mu domin jin abubuwan da za mu yi amfani da su daga cikin abubuwan da muke amfani da su na yau da kullum domin samun waraka.

alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a cikin sabon shirin lafiya garkuwar jiki. Ku kasance da ni Jidda AZ a cikin wannan shirin. Larurar amosarin jini wanda a turance ake kiranta da sikila wato skill cell. Larura ce wanda take takurawa 'ya'yanmu. Tana yawan tashi ne a lokacin sanyi da kuma lokacin damina. Saboda tana riƙe wa yara duk wani gambai na ƙashin jikinsu bargo na jikinsu da yake gudana larura ce wanda take ba wa yara wahala to ga hanya mafi sauƙi domin samun sauƙi da waraka ga wannan larura da hanya ce mafi sauki wacce za a amfani da abubuwan da muke amfani da shi a cikin gidanmu na yau da kullum ga wanda yake da larurar sikila babba ko yaro za a haɗa masa wannan maganin domin ya amfani da shi da farko za a samu garin citta na biyu za a samu garin galid wato tafarnuwa na uku za a samu garin kanumfari sannan za a samu man galid wato man tafarnuwa a haɗa da man zaitun sannan a haɗa shi da man habbatus sauda amma kai ya cika yawa shi man habbatus sauda ɗin so samu idan aka samu rabin man zaitun rabin man galid to man habbatus sauda bai wuce cokali uku ba babban cokali sai a haɗa a kwaɓa wannan garin garlic ɗin da garin tafarnuwa da garin kanumfarin a haɗa su guri ɗaya a cakuɗa su sannan sai a samu zuma ko cikin ludayi ɗaya ko cikin ludayi biyu sai a haɗa a kwaɓa a juya shi idan yaro ne ɗan shekara uku zuwa shekara biyu za a ba shi ƙaramin cokali da safe tun kafin ya karya idan ya sha a bashi kamar minti talatin kafin ya ci abinci idan kuma babba ne kamar wanda ya kai shekara goma za a bashi babban cokali kafin ya karya shi ma a bashi minti talatin kafin ya ci abinci idan kuma wanda ya kai shekara goma sha bakwai zuwa sama za a bashi babban cokali da karamin cokali ko kuma babban cokali da rabin cokalin shi ma a bashi minti talatin kafin ya ci abinci haka da yamma kafin ya ci abincin dare za a bashi wannan a gwada yi masa wannan na tsawon wata ɗaya insha Allahu za a samu waraka da yardan Allah idan wannan shine karanka na farko ka yi mana subscribe nan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.